alkans amma inda aka fitar wacce ba a fitar da zakatta ba ita ake kira da alkans wacce aka fitar da dukiyar zakatta ba a kiranta da suna alkans sun matala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi karanta wannan ayar yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli kada wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ta'ala ya ba su suke rowa su yi tsammanin huwa khairan lahu wannan rowa da suke shine mafi alkhairi a gare su bal huwa sharrun lahu wannan abin sharri ne a gare su sai tawwaquna ma bakhilu bi yawmal qiyamah da sannu za a nade su da abin da suka kasance suke rowa da shi ranar tashi alkiyama walillahi mirasu samawati wal ardh Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake da gadon sammai bakwai da kasai bakwai duka wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah ta'ala mai baku labari ne akan duk abin da kuke aikata raka yan uwa fitar da zakka yana ba karamar al'amari bane shi shike ne daga cikin shiga shiga addinin musulunci wanda yake kuma duk mutumin da bai fitar da zakka ba to ya sani ga irin tanajin da ubangiji subhanahu wata'ala ya mishi dukiyar ta Allah ce ya bashi kuma da ya bashi sai Allah ta'ala bai ce ya ɗauki dukiyar gaba ɗaya ya ba ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min ti ma kasabtum aka mimma akhrajna lakum min na ardh ya ayyuhal ladzina amanu ya ku duk waɗanda suka imani fi ku ciyar min ti ma sabtu daga cikin daɗaɗan abubuwa na halas da ku waje kuka nema wani aka mimma akhrajna lakum min na ardh haka nan ku fitar daga cikin abin da muka fitar muku shi daga ƙasa kaga kenan ba a ce ka ɗauka duka ka fitar ba daga ciki za ka ɗauka ka bayar ba wai duka ba tsora ga malamai sun yi bayani sosai da sosai akan abin da ya shafi zakka da fitar da ita malam asamar dani malam mai samar dani kenan yake cewa a cikin samar dani sharar risala yake cewa man jihada wujuba hafa huwa kafir ومن أقر بوجودها وامتنى من أدائها ضرب وأخذ منه كرها وتجزئه ولا يكفر وعن ابن حبيب يكفر واستبعد من ثمر ذلك ومن جحد وجوبها فهو كافر دوان دي جاي زكاة واجب يقول وانا ما كفرت نسي ندق من ثمر ذلك شهر رسالة يقول دوان دي يمسون زكاة واجب يقول وانا ما كفرت wa man aqarra bi wanda kuma ya tabbatar da eh wajibi ce wamtara min a ada'iha amman ya fitar da zakar duriba za a zane shi wa ukhizat minhu kurhan kuma za a karbe ta da karfin hukuma kun hukuma za ta sa ƙarfi ta karbi zakar a ware zakar a ware dukiyar tashi to idan haka haka fa yayi da niyya ko bai da niyya ba to ta yi ko ba ta yi ba mana ya ce wa ta yi wala ya kafir ba zai kafarta akan haka ba akwai ruwa daga cikin malaman malikiya suka ce ya kafarta saboda da ki bayarwa ubanci wannan da kyau amma dai da har ya yadda wajibi ce amma dai bai fitar bane wannan bai kafarta ba eh saboda Allah ta'ala ya sauke zakka tana da sharuɗa akwai shuruɗul wuju akwai shuruɗul siha an ce shuruɗul wuju su ne da sai an cika su sannan ta zama wajibi a kanka an ce shuruɗul siha sharuɗin da sai an cika su sannan in ka fitar a ce ta yi in gane ko kenan shuruɗul siha suna zuwa ne bayan shuruɗul wuju sun cika an ce shuruɗul wuju abu na farko ya zama musulmi kenan wanda ba musulmi ba zakka ta waje ba akan shi ko wata ba akan shi ba da yawa malamai suka ce ta waje ba akan shi dan malamai sun yi sabani ne sun kara ma juna sani ne akan halil kuffar mukhatabuna bi usulid din am mukhatabuna bi furu'id din shin kafare ana ana magana da su akan abin da ya shafi usulul ko ba a magana da su akan haka tauhid ba yana cikin usulul din ba yana ci kenan mutum bai tauhidi ba za a kama shi da laifin bai tauhidi ba bai sallah ba za a kama shi da laifin bai sallah ba bai fitar da zakka ba za a kama shi da laifin bai fitar da zakka ba ma salawa kun fi saqar qalu lam naku min musallin wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'u shafa'atu shafi'in to kenan kafiri ranar alkiyama za a kama shi da laifin ya yi kafirci za a kama shi da laifin ya ƙi yin sallah za a kama shi da laifin ya ƙi fitar da zakka kun da kyau ko ɗaya kenan to sannan yanzu in ya fitar da zakka fa ba ta yi ba don bai musulunta ba saboda haka ko ya fitar da zakka ba ta yi ba sai in yana musulmi al ya zama ɗa ba bawa ba domin bawa shi karan kashi yana cikin dukiyar da za a lissafa ne an zo lissafin dukiya ba za a lissafa bawa ne a ciki a ce shi ma kaza ne game da za a lissafa mota a lissafa kaza a lissafa kaza za a ce kuma yana da bayi kaza kowanne wannan farashin sa kaza wannan farashin sa kaza saboda dole ne zai fitar da zakka ya zama dani ba bawa ba abu na uku an nisab ya zama gwargwadon abin da shari'a ta kayyade ne ya kai ya kai shi ne aiki yana da nisabi ya zama na abin ya kai gwargwadon yadda za a fitar mai da zakar dabbobi suna da nasu nisabi raƙuma suna da nasu shanu suna da nasu awaki suna da nasu hakan nan kuɗi yana da nashi abu na uku almulki ya zama ne yana da mallaka mallaka shi ne kenan an ba mutum ajiya zai fitar da zakka a ciki ba zai fitar da zakka don ba mallaka shi ba ne idan ya tsinta yi fa a garin ya zai fitar ba mallaka shi bane kun gane ko idan kashi da makami ya yi fa ba mallaka shi bane tsoron ka sai mai wa da masu shi abu na biyar alhaul ya zamana abin ya cika shekara ga abin da yake sai ya cika shekara kuna jina da ke ko ya zamana ya cika shekara a abin da yake sai ya cika shekara kenan akwai abin da ba sai ya cika shekara ba kamar amfanin gona ba ya cika shekara ba za a ce in ka girbi masara yau sai kuma ta kai ba da sannan ka fitar da zakar wannan ba kamar abin da ya shafi al-ma'adi masu haƙan karfe masu haƙan zinariya duk abin da mutum ya haƙa na zinariya a yau yau zai fitar mai da zakar shi ba a cewa sai ya kai rana ita yau kama abin da ya shafi addikas bishi da mutum ya samu a ƙasa ya je zai hada zai ya je zai haka fulotin gidan shi ana hakawa kawai sai aka samu wata tukunya kare da zinariya tab take hmm? aka gaba ɗaya sai ga fasalin gida ya canza ko da dan watakila da kuma biyu zai yana tunanin shin yayi biyu ne gaba ɗaya ko kuma yayi ɗaya dan yana tunanin rufi kun gane wannan da kyau ko da haka dai ya kar ana da kai ce dai a gina a gina biyu kawai ana haka abin nan kawai sai ga sai ga wata tsohuwar tukunya cike take da zinariya to yanzu ya zai nashi ne ko na wanda ya sai mai da filin ne eh ai fili ya saya ba rika zai saya wana shi na rike ko to yanzu ba muna magana mallaka wani ba ne zakar wannan abin shine alhumus ba sai ya shekara ba a daidai wannan lokaci sai a lissafa kashi ɗaya bisa biyar za a fitar da zakka idan an lissafa shi miliyan biyar ne sai fitar da miliyan ɗaya zakka idan an lissafa shi miliyan ɗari ne sai fitar da nawa miliyan ashirin shine zakkarsa ba sai an jira ya kai baɗi ba yanzu idan aka jira ya kai baɗi ya goma kuma zakar kuɗi sai na shida tamamin mulk ya zama na gana da cikakkiyar mallaka kaga na ɗazu mallaka aka ce na yanzu kuma cikakkiyar mallaka kenan mutum yana da dukiya amma bai da cikakkiyar mallaka ta fa misali abin da yake da shi yanzu naira miliyan guda ne da kuɗin tsaba da ke hannu da kuma kayan shagon shi gaba ɗaya kaga san miliyan guda ta isa zakka kun da ke ko to sai dai kuma ana bin shi bashin dubu ɗari tara yana su kake mallaka bashi da suka ke mallaka akwai rikici Zai <laughs> yake ashe gobe mu yan kasuwa ya ce akwai rikici ta ga yanzu akwai za a ga dukiyar ga ta rama karama sha Allah in bai iya cefa ne ba sai rubuta ciki ƙwarai kuwa sai ga an ce kai wani yana gaggawa to har yanzu yana da mallaka amma ba cikakken mallaka ba dan ba nashi bane abu na bakwai maji usai al filmashiya zuwan mai karban zakka akan abin da ya shafi dabbobi kenan idan kana sun masa'a idan a wani lokaci idan a wani lokaci akwai masu waɗanda aka wakilta su zo su karɓi zakka kuma ya tabbata zo su karɓa da in kuma ba su zo ba sai shi ya mika kenan wannan shine shurutu hutu sai sun cika sannan zakka ta zama wajibi akan mutum kun gane wannan da kyau ko yayin da nan kowa ɗaya ne babawa ba no kenan an samu shari'i na biyu kuma musulmi ne an cika shari'a nawa biyu a ci gaba abinda ka mallaka ya kai nisabin zakka to shine sai an yi bayani a ce nawa ne nisabin kun da ke ko cikakken mallakar ka ne eh to tunda daman ka'ida ita ce a zakka zakar kuɗi muke magana in ka tara sai ka fitar da bashin da ake binka in ka lissafa dukiyar duka da wanda suka shigo da wanda suka fita gaba ɗaya da kuɗin da ke hannunka yanzu da kayan kuɗin da baka gama sayarwa ba kun lura da ke ko an ka lissafa su kuma ka ɗauko littafin da ake binka bashi sai ka ware ba su sakan da ake binka to idan ka ware ba su sukan da ake binka yanzu ne da surutun kudin nawa ne suka rage wanda yake sune asalin mallakarka in sun kai lissafi sai a fita masa da zakka an ba su kai lissafi ba shikenan kuna jira da ke ko yanzu sai surutun siha ma'ana sai waɗannan sharuɗa sun cika sannan ka fitar da zakkar zakkar ta yi kenan ko da ka fitar in waɗannan sharuɗa ba su cika ba zakar ba ta yi ba na farko al-islam ya zama na akwai musulunci na biyu niyya ya zama mutum yana da niyya ya fitar amma malami suka ce ko da karfin tuwa aka sa aka fitar ta fito abu na uku tafriqatuha bi mawdi'in wujubiha raba ta a inda ta wajaba kamar ya raba ta a inda ta idan kana kasuwanci amina sai zama na amina ka samu kuɗin yanzu yana ta wajaba kenan amina kenan aminan za ka fitar da zakar idan ka ɗauke ta ka kai ta can ƙauyenku ba ta yi ba kuna ji da ke ko isa mana ya ce tafriqatuha bi mawdi'i wujubiha raba ta inda ta samu abinda za ka kai can wuraren ku shine ku lura zakka da ban sadaka da ban fa duk da cewa ana kiran zakka da sunan sadaka sadaka da sunan zakka yanzu muna magana a sadaka alwajiba ne sadaka take wajiba ta zakka kenan kun lura da ke ko me yasa malamai suka faɗi wannan suka ce saboda faɗin manzo Allah su alaihi da ya faɗa ya ce tu'khadhu min aghniyaihim su mutanen za a karɓa daga mawadatan cikin su faturaddu ila fuqara'ihim amma ga talakawansu kenan ba za a karɓi dukiyar a mawadatan garin akwai talakawa wani gari sai dai idan garin ba mai bukata gaba daya in gane ko yanzu garin mai na ba mai bukata gaba daya sai a eh na ji ban janin bashi wani ce kai to daga nan da sai a ce to kai kwafa har magana ya kai suleja ya kai lagos ya kai abuja ya kai ina ya kai ina ya kai abu na gaba na hudu kenan daf'uha ila al-imam al-adl ba da zakar ga shugaban da yake adili adili fi akhdhiha wa sarfiha zai karbe ta daidai ya raba ta daidai in kana in akwai aw li arbabiha ko kuma ka raba su ga masu su su go su takwas kuma da ayat suratul tauba ta fara inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum zuwa kenan mutum ya raba ba ga waɗannan ba zakar akwai alamar tambaya abu na biyar ikhrajuha ba da wujubiha fitar da ita bayan ta zama wajibi kamar ya bayan ta zama wajibi bayan misali ya cika shekara kuma ta zagayo kenan mutum bai ya fitar da ita kafin shekara ta yi akwai alamar tambaya idan aka ce shekara ana nufin shekarar dukiyar ba shekarar in watan azumi ya yi shi ne shekarar ba ko kuma muharram shi ne shekarar ba kenan sai ya zama na za ga mutane goma kowa da shekarar da kowa da watan da yake fitar da zakka abin da ake bukata shi ne za ka tsaya ke karatun tanasu ka ga wai dukiyar nan a lissafe gaba daya a wannan wata za ka iya ganin ta haɓaka sosai da sosai mana idan kana yi kenan da farko kullum kullum kullum kullum har ta zo ta haɓaka kenan sai ka duba ga a wannan wata ne zaka iya rikewa eh wata muharram ne dan da wata musulunci ake lissafi yas'alunaka anil ahilla qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj da wata musulunci ake amfani saboda haka sai ka bai ci muharram ne to kenan kai a wurin ka sai muharram ya dawo sannan zaka fita da zakka kun gane wannan da kyau ba wai yanzu a wannan watan da ka samu kuɗin a wannan watan zaka fitar ba haka zaka yi ta jujjuya su har sai shekara ta dawo in kuma a watan ramadan ka samu sai zama a watan ramadan ita ce shekara ta in a watan safar ne watan rabi'a awwal watan jumada al'ula jumada asana duk sai zama waɗannan su ne watannin da kake fitar musu kake fitar da zakka a cikin su kun gane wannan da ke ko sai ya zama kenan yanzu idan mutum yana ɗaukar albashin miliyan ɗaya akwai zakka a ciki Eh. wata albashi yake dauka duk wata miliyan ɗaya ke kuma amsa tambaya ta eh to ka kuma ta kuɗa ka ce asalin miliyan ɗaya ta albashi babu matakan eh eh kamar me eh eh eh na yau wanda yake kara ma'ana in mutum yana in mutum yana da kuɗi ya ɗauki albashi miliyan guda a wata a wannan watan wannan miliyan guda ba ta da zakka don ba kas ba ce kun bayyanci wannan da ke ko ya sai abinci ya sai mota ya biya kuɗin yara na makaranta ya gyara ma gidan shi fasali ya gyara kujerun gidansa duk babu wani abu in kai wasa sai ga wata ya kai ashirin sai ya rance kun da ke ko a shi har yanzu shi ma yana cikin wanda za a ba zakka ƙwarai kuwa layi ne bai zo kan shi ba eh layi ne bai zo kan shi ba amma <laughs> layi ne bai zo kan shi ba kun lura da ke ku to sai mu je kan karatu mubarak Allah fi wa alaikum salam eh ma'ana sun goma sha biyu ne kun lura da maganar ko mulkin ne tam cikakken mulki ne kun bai yake cewa kamar masu adashi duk da cewa kun yi bayani kun yi bincike kan hukuncin adashi ina zuwa kun lura da ke ko kun yi bincike kan hukuncin adashi halatta ko bai halatta ba shar'an saboda wala illa law an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi ulul ko to su goma sha biyu ne suke adashi naira dubu ɗari ɗari suke ajiyewa duk wata kun ci wannan da kyau ko saboda haka a duk wata kenan ana ɗaukar miliyan ɗaya da dubu ɗari wanda aka ba su sai zama na shine ɗaukan ƙarshe ko kuma shine ɗauka na goma kaga ɗaukan ƙarshe cika wata kenan cika shekara kenan dole ka kake nufi ba قال رحمه الله عز وجل الباب الثالث في الزكاة قال رحمه الله وهي عبارة عن مال مخصوص تؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة تجب على الحر المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو غيرا قال رحمه الله albabu salisu fi zakka babu na uku kenan da zai magana akan zakka mun san mece ce zakka a gundarin bakin larabci tana zuwa da ma'anar annumu tana zuwa kuma da ma'anar at-tahara to yanzu a yaran shari'ar musulunci a yaran qur'ani da yace wa aqimu salata wa atu zakata wai mece ce zakka sai ce wa hiya ibaratu ita zakka magana ce an malin maksus akan wata keɓantacciyar dukiya wata keɓantacciyar dukiya ce ake kiranta zakka yi uhabu da ake karɓanta min malin maksus daga wata keɓantacciyar dukiya kenan ba a ba kowace dukiya ce zakka ba ba kuma kowace dukiya ake karɓan zakka ba tunda ya ce ibaratu an malin maksus wata dukiya ce keɓantacciya yukhadhu min malin makhsus da ake karba daga wata dukiya keɓantacciya idan balaga qadara makhsusan idan dukiya ta kai wani gwargwado kebantacce fi zamanin makhsus a wani lokaci da shari'a ta keɓance shi yusrafu fi jihatin makhsusa da ake bayar da wannan zakka da aka karba ga wani bangare da aka keɓance shi wannan ita ce abin da take amsa sunan zakka ibaratun an malin maksus yu'khadhu min malin maksus idza balagha qadar maksusan fi zamanin maksus yusrafu fi da maksusa ana tambaye ka mecece zakka wannan ta'arifin zaka kawo قال رحمه الله an mali maksus keɓantacciyar dukiya kamar yadda na faɗa da su ba kowace dukiya ce zakka ba abu na biyu yi yukhadhu min mali maksus ana karɓanta ne a wata keɓantacce dukiya kenan ba kowace dukiya ce ba a kowace dukiya ake karɓan zakka ba idza balaga qadara maksusan idan ya kai wani gwargwado da shari'a ta keɓance kenan ba a kowanne lissafi ake fitar da zakka ba sai ya kai wani abu da shari'a ta keɓance sai ya kai lokaci da shari'a ta keɓance fi zamanin maksus a wani zamani da zamani da yake keɓantaccen zamani kenan ba a kowane zamani ake karɓa ba shine idza balagal haul sai in ya kai shekara ga abin da yake kaiwa shekara yace yusrafu fi jihati maksusa ana fitar da zakan ne ga wani bangare na al'umma keɓantacce kenan ba kowa da kowa ake ba zakka ba ba kuma ko ina da ina ake fitar ake amfani da zakka ba kun lura da kyau ko qala rahimahullah yanzu zamu ji hukuncin zakka malam yace tajibu alal hur zakka tana zama wajibi ga dukkan wanda yake da ba bawa ba al muslim wanda yake musulmi ba kafiri ba mun yi magana kenan ko wanda yake musulmi ba kafiri ba duk da cewa kafiri ranar kiyama za a kama shi laifin bai fitar da zakka ba kamar yadda za a kama shi laifin yayi kafirci sai dai kuma in ya fitar da zakkar da kuma za a karba ba dan sai ya cika sharadi na musulunci ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ذكرا شو wannan mutumin namiji ne zakaran kana ya kasance namiji ne a unsa ko mace ma'ana ana karba daga hannun maza ana karba daga hannun mata yawwa kada ta ce ai ta mace ana karba a hannun maza ana karba a hannun mata saghiran aw karami ne ko babba duk ana ka fitar da zakka a dukiyarsu shi sa Ali bin Abi Talib yayin magana da aka bai wani dukiyar maraya yace ku dinga juya ta kada zakka ta cinye in an baka dukiyar maraya maraya ne ya rasu baban shi ya bar mishi kaza ya bar mishi dukiyar da za a fitar maka da zakka ana fitar mata zakka ba ba ruwan dukiya da cewa shi maraya ne za a fitar da duki za a fitar da zakkata dan zuciyar ta samu kariya ta samu tsarki shine yace saghiran karami ne au kabiran ko kuma babba aqilan mai hankali ne au ghairu ko mara hankali ne tsora ga mai dukiyar ko da mahaukaci ne ya zamana tunda yana mahaukaci kaga an dakatar da shi ta sarifi a dukiyar kenan tunda safihi ma an hana shi taba dukiyarsa safihi wanda bai san zai da kuɗi ba ya ɗebo kuɗi ya ta bada ya ta ana mai rawa ana kada mashi kamban gidansu yana ta manni Allah ta'ala ce wala tutu sufha amwalahum kar ku bai ma wawaye duke su allati ja'ala Allah lakum qiyaman duke da Allah ta'ala ya tace kashe ya sanya ta ita ce bayan rayuwa duk mutumin da za a zo ana kira ana yana mani wannan sai da dan bashi na kashewa kawai bi halatta a bashi duke shi gaba daya yana tasarifi akan ta amma kuma idan ta kai ga kaza fitar mata da zakka to hakan nan mahaukaci mutumin ne mahaukaci tunda yana ya cutar hauka ta same shi kenan ba duke dai ana juya ta ko ana juya ta ko ba a juya ta dai in shekara ta yi za a fitar mata da zakka Na nau'ukan a dunkule a tura a mulmule kun lura da ke ko za ka ce ɓangarori da ake fitar ma zakka za su kashi zuwa kashi haka kashi na farko a zahabu wal fidda zinariya da azurfa wanda yake su suka wakilci kuɗi baki ɗaya isa ya kiransu as-samaniya duk abin da yake amsa sunan as-saman kuɗi kullum da Allah ta'ala cewa yi wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah kuskure ne mutum ya ce wai kuɗin Najeriya ba su da zakka saboda Allah ta'ala ce wallazina yaknizuna zahaba wal fidda ai zinariya da azurfa ne suke da zakka dan su Allah ta'ala ya ambata to ai Allah ce a yi yakni zuna a zahaba wal fiddata no kenan sai ce wala kuna ha kenan ha gami da udi ila al kenan bai koma zuwa ga az-zahab ba kuskure ne mutum ya ce kudin Najeriya ba su da riba kudin Najeriya ba su da zakka wannan kuskure ne sosai da sosai dan abin da aka kalla shine a samaniya kudin da ake kashewa saboda duk abin da mutane suka sanya shine kudin kashewa yana zakka ko ba targafiya aka ce yanzu ita ce tsawo iri kaza ita ce matsayin buhun shinkafa fatar maciji tsawo iri kaza kuma ita ce kannan tumatir shi ne ya zama kuɗi a yau a jiya ba kuɗi ba ne amma a yau ya zama kuɗi sai ya zama na abin da kasa kuma ya zama yayi ko ba ke ba ka al'illa ita ce a samaniya kayan kuɗi kenan to anan tun da an samu kuɗi hakan nan abin da ke amsa sunan kuɗi kuɗi da kayan kuɗi sai haka muka faɗi abin da uruku tijara kayan kasuwanci kaga asali akwai abubuwan da yake su karan kansu ba fasa musu da zakka kun lura kamar doki yana matsayin doki ba fitan mai da zakka kamar jaki yana matsayin jaki ba a fitar mai da zakka to amma kuma sana'ar mutum shine ya so dawa kai ya sayar da su ya sake koma ya so ya sayar da su wannan fa za a fitar mai da zakka za a lissafa cikin kuɗi ne sana'ar kaji kaji ba inda aka ce kaza sai ta kai kaza an ta kai kaza ne za a fitar mata da zakka mikiyon kaza shi ma talaka ne za a ba shi zakka ne kun bai wannan da ke ko saboda haka amma shi sana'a kaji ke zai je kagar iso zai je kaduna iso zai to yanzu ba wai sunan shi mai kiwon kaji ba saboda haka wannan kuɗi duk suna cikin arudu tijara kaya da ake kasuwanci da su bai ba a ɗaukan bawa a ce an fitar da bawa kaza matsayin zakka to amma kuma sana'a shi shine sana'ar bayi ya sayo ya sayar ya sayo ya sayar to sai a ce yanzu kayan sana'a su sun kai kaza kun gane wannan da kyau ko abin kenan da ya halatta a cikin hizbu ba ban fata kare ba ba faɗi giya ba dan haramun ne mu'amala da su kwata kwata amma abin da ya shafi kayan sawa kun gane wannan da kyau ko kaya da mutum yake ɗinkawa yake sawa da motar da yake shiga wannan duk ba sa cikin abubuwan da za a fita musu da zakka qala rahimullah فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الورق مئة درهم والواجب في ذلك ربع العشر إذا بلغ حولا كاملا وكان ملكا كاملا قال رحمه الله ونصاب الذهب وينزو نصابي da yake shara ne na wajibi sai dukiyar ta kai hakan sannan zakka ta sai ce to nisabin zinariya shine 20 dinara sai dinariya kai ashirin. sannan zakka ta haukai in ya kai sha tara fa har yanzu shi ma bai yi talaka ne za a bashi zakka in ya kai sha tara da ɗigo hamsin fa ba ta kai ba sha tara da ɗigo tamanin fa ba ta kai ba sai ta kai ashirin daidai to daga ashirin daidai abin da isa ba ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku hamsin sittin ɗari yana da ya miliyan to duk wannan sun kai zakka wa nisabul warik nisabi na azurfa azhab zinariya alwarik azurfa mi'ata dirham shine sai ya kai dirhami 200 shine mi'ata aka kawo alfu tasniya kenan mi'ata dirham dirhami 200 in ya kai dirhami 150 ba eh bai kai ba dirhami 190 fa bai kai ba sai ya cika da dirhami 200 sannan ya na ya kai nisabi ku lura idan aka ce bai kai nisabi ba wannan baya hana fa mutum ya fitar da sadaka ya ba da sadaka kamar yadda ya saba sadaka da yake bayarwa wannan hukuncin ta daban zakka da ake magana a kanta yanzu hukuncin da daban kada ya ce to yanzu shi wata zakka zai bayar ai kullum yana fitar da zakka yana fitar da sadaka in ya je yana ba almajirai naira goma ya ba wancan mutala a'a ba wanda ya sanya shi wannan sarƙa daban zakka kuma daban sarƙa nafila ce zakka kuma yanzu da muke magana wajibi ce sarƙa nan mutum ya kwana yana kiyamun lele kuma sai ce ba zai sallah asuba ba eh <laughs> wane shi ai ba wanda ya ce mishi haka qala rahimahullah ina fatan kuna jina da ke ko yanzu muna maganar kuɗi ɗaya kenan da kuma abin da kuɗin yake haifarwa yanzu yana jujjuya su ba wai zinariyan ne ƙasa zirin a ƙasa ba akwai yanzu akwai misali ka ce akwai zinariya goma amma kuma akwai kadarori shi sana'a fila yake ya siya ya sayar ya siya ya sayar aka ga fili ba da zakka kullum da ke ko amma shi sana'a fili yake ya siya ya sayar sana'a gidaje yake ya siya ya sayar to wannan kuɗin duk su ne a rubu tijara in aka zo za a lissafa zuwa yanzu yana da kuɗi kaza a ƙasa yana da kwandon tumatir kaza kuna shi ke ko kuma kowanne kwando kuɗin shi kaza ne sai mu haɗa da kuɗin shi ƙasa da kuɗin kwandon tumatir yadda ya siyo ba yadda zai siyar ba ina ba ko gane ko yadda ya so shi ne abin da yake wajibi a kansa amma yadda zai siyar ba ya dora naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari uku don ba sai ya ba akan yadda ya dora saboda kan ka tayi lissafi za ka lissafa ne kan yadda ka so yadda yake a hannunka ba wai yadda za ka sayar ba yadda za ka sayar wannan shaci faɗi ne ita kasuwa ita take yankawa ba ita ake yankawa ba eh kamar ya bashin da ake bi ba a lissafa shi kun gane ko ba za ka lissafa kuma ga mun yi shabon ba ba za a lissafa bashin da kake bi ba dan bashin da kake bi zai iya yi wa a baka yanzu iya yi wa sai baɗi sai baɗi wacce wanda ke wannan sananne ne a kasuwanci sai a yi ta turkawa a yi ta turkawa a yi ta turkawa inda za ka yi lissafin basussukan da kake bi sai ka nemi ka naɗa ƙaba ka ce kai mai kuɗi ne kuma ke wannan amma kuma za a ga ko ɗaya ba da iso hannu ba ina ba ta mun gane wannan da ke ko قال رحمه الله والواجب في ذلك abin da yake wajibi a wannan a me kenan a zinariya ashirin in zinariya ce ko kuma a dirhami ɗari biyu wal wajibu fi zalik abin da ya zama wajibi a kan ka fitar rubu'ul ushir Ina ka ce ushir shine ɗaya musa goma a raba gira goma ɗauki ɗaya shi ake kira ushir Ina ka ce nisful ushir shine wannan ushirin a raba shi biyu a ɗauki ɗaya ya zama ɗaya bisa ashirin kenan idan aka ce fulful ushur shi ne wannan ushirin a raba shi gida uku a ɗauki ɗaya ya zama ɗaya bisa nawa talatin idan aka ce rubu'ul ushur shi ne wannan ushirin a raba shi gida uku a ɗauki ɗaya ya zama nawa ɗaya bisa arba'in kenan abin da yake wajibi akan wannan shine ɗaya bisa arba'in shine abin da muka ambata ɗazu in ka gama lissafawa sai ka ce to a raba dukiyar taka gida arba'in kun gane wannan da kyau ko in aka raba ta gida arba'in sai ka ce a ɗauki ɗaya kashi ɗaya ne mutum zai fitar zakka ashe kenan zakka kuɗi tana da tana da sauƙin fahimta in ka gama tara lissafi gaba ɗaya kuɗin da yake ƙasa a hannu kun bai wannan da kyau ko da kuma kayan kuɗi da yake a shagon ka yanzu da baka siyar ba tunda dama in zakka ta kuɗi zaka ɗan rage fitar da kuɗi tukuna a fara har haɗo kansu wannan ba ta mun fahimci wannan da kyau sai ka ka fitar ka lissafa kayan da baka sayar ba akan farashin da ka ne kenan biyu na uku sai ka lissafa bashin da ake binka in ka lissafa bashin da ake binka bayan ka lissafa kuɗin da ke hannu da kuɗin da kayan kuɗi da suke kayi total ka gan su kaza ne jumla kenan sai kuma zai ka cire bashin da ake binka sai mataki na uku hudu sai mu ga nawa ne tsantsa gona abin da ya rage wanda yake shine asalin mallakaka kun bai shi wannan da muka lissafa shi sai muna ga ya kai sinariya ashirin ko kuma ya kai dirhami talatin sai mu ce to yanzu abin da yake wajibi a kan ka a lissafa shi gida arba'in sai ka ɗauki kashi ɗaya ka fitar zakka kun shi wannan da ke ko قال رحمه الله إذا بلغ حولا كاملا duk wanda za ka yi ne idan ya cika shekara kana juyawa wa kana mulkan kamilan ya kasance mulki ne cikakken mulki kake da shi ba ba shi a cikin kenan wannan shi ne addini ka lura da kyau kar ka ce duk abin da ka siya na iyalinka za ka rubuta ka yi cefa ne yau kaza sai ya zama mutum a littafi ranar da ya fara kasuwanci yana rubuta duk abin da ya kashe har shekara shekara ta sai lissafa duk waɗannan abubuwan da ya kashe da kuma abin da ke shago ya gaga kuɗi tsugugu a littafi amma kuma babu su a hannu babu wanda ya ɗora ne haka kun gane wannan da ke ko wannan abin nan tamin chapter din kenan wanda yake kalanda ce sananniya ce arewacin Najeriya da ma Najeriya din baki dai haka wacce take tana fitar da nisabi da ake da ake magana a kansu ah, ana yake cewa nisafin zakka a cikin naira naira za ta yi dinari ashirin ba shi ne dinari ashirin da muka ambata ba zinariya mai nai mai nai trillions abin nan 2 kaza wanda yake lissafa shine abin da ya amsa naira dubu ɗari bakwai da talatin da shida ji da kyau naira dubu bakwai da talatin da shida da naira sittin da bakwai shi ne aƙalla kenan shi ne matsayin zinariya ashirin amma ba a daidai nan nake cewa sau da yawa akan samu ƙari da rage na farashin zinariya a kullum za ga farashin safe daban farashin rana daban farashin yamma daban duk wannan ana magana ne ga wanda yake tambayar nashi ya kai ko bai kai ba kun da ko amma wanda yake nashi dubu ɗari takwas ne dubu ɗari tara miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku wanda shi ba ma ya magana bana nawa ne nisabin zakka dan nashi ma ya riga ya shiga baki da to yanzu na tambaye ku na ce naira miliyan ɗaya ne zakata a raba miliyan ɗaya gida arba'in dubu ashirin da biyar ya ɗauki dubu ashirin da biyar ya bayar shi kenan ya gama ya fitar da zakata fa in ya tashi bayarwa kuma ba wai zai sa yan mutala mutala a cikin envelope bane da asuba ya rike gefen masallaci idan gaba mutane matala matala ai zakka ce ya fitar ba haka ake ba wannan dubu ashirin da biyar ya ba mutum ɗaya kawai kenan duk wanda ya shi naira dubu ashirin da biyar a matsayin zakka kun bai wannan da kyau ko ka kosan wannan zai yi dogon numfashi zai je so masara akalla ka ce so buhu guda kun bai wannan da kyau ko za a ga ce fara shi da daidai gwargwado an rage abubuwa amma ka zo ka bashi mutala ka bashi talatin da talaucin ya dan kwanta haka tunda ba magi ba ka fi jabo ba komai abin an hakura da ka bashi naira talatin yanzu sai ka tuno mai fa ga karanzir babu ga kaza ga kaza kai tuno mai da wani lissafin naira ɗari haka saboda abin da ake bukata na farko ka sani ko nono ka rage ba za ka ɗauke wa mutane talauci duka ba to amma ka fita da hiya a tsari yana cikin manya-manyan tsarin da musulunci yake da shi na yaƙi da talauci tun bil asa kuma da na sama zai tausaya ma na ƙasa Allah ta'ala ya mana jagora yace idan balaga hawlan kamilan idan ya cika shekara wa kana milkan kamilan ya zama cikakkiyar cikakken mulki kenan bayan ka cire basussukan da ke kanka sannan shine mutum zakka ta haukan shi Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka kenan a yau mun yi magana akan abin da ya shafi zakka mun kuma yi magana nau'i na farko shine na zakar kuɗi ita zakar kuɗi bayan ka gama lissafa kuɗin ka gama lissafa kayan kuɗin akan yadda ka so ka gama lissafa basu sukan da ake ka in ka ware uwar kuɗin ko sai ka ce a raba gida arba'in wannan shi da ke ko da zanen ka ce a raba gida arba'in sai ka ɗauki ɗaya gida ɗaya shine zakar na tambaye ku miliyan arba'in nawa ne zakata miliyan ɗaya miliyan ashirin nawa ne zakata dubu ɗari biyar to haka duk abin da ya za ka raba shi gida arba'in ne ka ɗauki ɗaya ka kosa in dai ba mutumin da yake Allah ta'ala bai sanya mai rahota duniya da lahira ba a miliyan ɗaya a ce ya fitar da zakar dubu ashirin da biyar nawa ne amma kuma ka sani in mutum bai share masallaci ba zai yi ta kasuwa sai ga mutum recharge card kawai da ya kashe kudin waya kawai da wasu hidindimu da babu gaira babu dalili sun cinye waɗannan ɗin kuma ba su tsaya matsayin zakka ba Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin da yake daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na eh ban ji ba ban ji ba wasu bayan uwaye su suna ɗaya noma eh suna kuma abin da kan ɗaya a su bayin ne ba za su fitar da zakka ba ai ba shi da mallaka abin da ya mallaka ba cikakkiyar mallaka shi bane mallaka shi ne shi da ubangidansa uban gidan shi yace mai kawo ya babu yadda iya a kwanakin baya na yi magana cewa duk farilla tana da nafila kullum da rike ko sai ce menene nafilar zakka nafilar zakka su ne sarakoki da mutum yake bayarwa kun bai wannan da kyau ko ana buƙatar gina masallaci ya ɗauka a cikin dukiyar ya gina masallaci ana buƙatar a tura mutane da awa ya ɗauka ya fitar ana buƙatar marayu wani ba shi da lafiya yana buƙatar abinci ya ɗebo ya bashi duk waɗannan su ne sadakoki wanda yake suna suna hana ubangiji subhanahu wata'ala ya fushi kun da ke ko tsora ka suna da matsayin su a shari'a bayan mutum zai rike hannunsa bane aishi sai shekara in ya fitar da zakka shi nan kuma babu ruwan shi da ba da sadakoki wannan ba musulunci bane musulunci bai zo da wannan ba barakallahu fik tambayi ta yi tasiri sosai to haka yanzu mutumin da ya samu zinariya ta miliyan uku ta miliyan biyar ya sayar a daidai lokacin zai fitar da zakata kuna jira da kyau sai kuma ya ci gaba da juya kuɗin har zuwa baɗi to yanzu baɗi kuɗin zai fitar mai da zakka a matsayin kuɗi ba a matsayin kuma zinariya ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك